This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Sarfilo Hashim Gumal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asari yau Laraba 15 ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ga Sarfilo da kanan labarai. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken na shirin halartar bikin shimfiɗa furanni a yau Laraba a birnin Cape tare da gana da ministan harkokin wajen Ukraine. ƙungiyar tarayyar turai ta yi kira ga isra'ila ta gaggauta kawo ƙarshen har-haren da sojinta ke kai wa kudancin birnin gaza na rafa daga nan za a ji cewa kalla mutane uku ne suka mutu a tsibirin new caledonia da ke kudancin pacific bayan tarzoma kwanaki uku a jere a yankin da faransa ke iko da shi kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa rundunar 'yan sanda ta jihar kano ta ce ta kama matashin da ya cinna wuta a wani masallaci yayin da masu ibada ke sallar asuba a yau laraba a kano inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma game da ibtila'i a lokacin na makara na taho na gawa yaro ina gudu wuta tana ci a jikinsa masallaci an jefa wani abu ya kone mutane na zo na tar da su gabaki ɗaya garin jawo wani ma hannu na ga ya ne. bayan haka za a ji cewa gwamnatin mulkin sojan niger ta sanar da aniyanta ta bar da wuraren a dinai ƙarƙashin gwamnati. Waɗannan sauye-sauye ga tsarin aikin haƙar ma'adinai a ƙasar Nijar na da manufar kare hakkokin ƙasar da ma ci da gumin ƙasar da wasu kamfanonin ƙetare ke yi. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafi da shirin zamantakewa na Zainab Babaji akwai kuma sakonnin masu sauraro da kuka aiko bana. Amma in sa gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. To jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken na shirin halartar bikin shimfiɗa furanni a yau laraba a birnin cape tare da ghana da ministan harkokin wajen ƙasar dimitro kuleba a wani bangare na ziyarar nuna goyon bayan amurka ga ukraine a daidai lokacin da sojin ukraine ke fuskantar matsin lamba daga rasha a gabashin ƙasar muna tare da ku a yau kuma za mu ci gaba da kasancewa tare da ku sai an tabbatar da tsaron ukraine ikonta da ikon zaɓar hanyarta in ji blinken yayin jawabin da ya yi a yammacin ranar talata ziyarar blinken ta biyo bayan amincewa dala biliyan 61 na sabon taimako ga ukraine wanda shugaban ukraine vladimir zelensky ya ba a matsayin kunshi mai matukan mahimmanci a gana wasu da blinken a ranar talata a cikin makon da ya gabata ne rasha ta tsananta kai hare-hare a yankin kharkiv da ke arewa maso gabashin ukraine ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta sana a ranar laraba cewa tare da makamai masu linzami goma a kan yankin kirimiya da rasha ta mamaye da kuma jiragen sama marasa matuƙa guda tara da makamai masu linzami a yankin belgorod da ke yammacin rasha da kuma wasu jiragen sama marasa matuƙa a yankunan kursk da bransk Ƙungiyar tarayyar Turai ta yi kira ga Isra'ila da ta kawo ƙarshen hare-haren da sojinta ke kai wa kudancin birnin Gaza na Rafa, inda ta bayyana a yau laraba cewa farmakin na kawo cikas ga ayyukan agajin jin da kuma kawo ƙarin mutanen da ke rasa matsugunansu da yunwa da kuma wahalhalun mutane. Sanarwar da babban jami'in kula da harkokin waje na ƙungiyar EU Joseph Borrell ya yi, ya lura da 'yancin da Isra'ila ke da shi na kare kanta. amma ya ce dole ne isra'ila ta bi dokokin ƙasa da ƙasa da kuma kare fararen hula borel ya ce tarayyar turai tana kira ga isra'ila ta guji ci gaba da ta'azzara mummunan halin jin kai a gaza tare da sake buɗe mashigar rafa idan har isra'ila ta ci gaba da kai farmakin soja a rafa to babu makawa za ta kawo cikas ga dangantakar eu da isra'ila An jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan. Rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta ce ta kama matashin da ya cinna wuta a wani masallaci yayin da masu ibada ke sallar asuba a yau Laraba a garin Larabar Abasawa na karban hukumar Gezawa a jihar Kano. Kimanin mutane 35 ne al'amari ya ritsa da su a cikin masallacin kuma yanzu haka suna karɓar magani a asibitin ƙwararru na Murtala da ke birnin Kano. mahmud ibrahim kwali na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma game da ibtila'i a lokacin na makara na taho na gawa yaro ina gudu wuta tana ci a jikinsa masallaci an jefa wani abu ya kone mutane na zo na tadda su gabaki ɗaya garin jawo wani ma hannuna na ga ya ne wajen mutum talatin wannan abu faru da su wanda duk manyan unguwarmu ne ba kowa ban da ni yanzu abu ba a nan unguwar duk gabaki ɗaya suna cikin wannan ibtila'i. Malam Musa Muhammad kenan da ke cikin masallatan da suka tsallake rijiya da baya bayan da wancan matashi ya cinna wuta a masallacin yayin da al'ummar musulmi ke sallar asuba yau laraba a garin Abasawa mai nisan kilomita ashirin daga birnin Kano. Shi ma Malam Rabi Umar da ke cikin waɗanda Allah ya kare daga wannan ibtila'i na cewa. Lokacin da na fito daga gida na yi alwala na zo ban ma tarar da jam'in ba to sai na na rakata na fujir a gurin to muna ciki to ni ma a cikin masallacin nake ga ake sallah da ni to da ke Allah ya yi abun ba zai rutsa da ni ba to sai na tsaya daga branda ina sallah anan da kanan na bi sallah to bayan an yi raka'a daya sai na ji wani abu ya ce puf a cikin masallacin nan sai wuta ta tashi ni kuma ina daga birandan ma wallahi ni ma hira na murgina na tahi na sake murginawa ba shine nake ihu jama'a su zo su taimaka mana an hadda ɗana daga ciki da iyayena sai kannena biyu a cikin abin da abin ya rufa da su sai mutane suka kawo na unguwa suka kawo mana dauki da motoci da adaidaita muka zo aka zo aka zuba su a cikin adaidaita da mota sai muka garzaya da su asibitin murtala ita kuwa hannatu sani ta ce mahaifinta na cikin masallatan da wancan matashi ya cinna wuta a cikin masallaci Aka da asuba sai muka ji ana cewa ai gashi gashi masallaci ya kama da wuta da iyayenmu suna sallah a ciki. Yayin da waɗannan bayan Allah yake karɓar magani a asibitin ƙwararru na Murtala na Kano, rundunar 'yan sanda ta Kano ta ce ta damƙe wancan matashi kamar yadda kwamishinan 'yan sandan Muhammad Hussein Gumal ke cewa. Mutanen garin da kansu suka ce suna zargin shi ne saboda a can baya ya taɓa shigowa cikin masallacin ya nemi wani ɗan uwansa ya fara dukansa da ƙarfe sai da mutane aka taru aka raba su a halin yanzu yana hannun 'yan sanda kuma ana gabatar da bincike kan lamarin tabbatar da wannan ba farka ta terrorism ba ne kamar yadda aka saba yi cewa wani da ba a sani bai zo ya halaka mutanen gari ko masallata a'a shi wannan mutum ɗan garin ne yana da da matsala sai tasu ta iyali a kamar yadda muka ji muke kuma zafa bincike a kai shi yana da korafi a kan yanayin yadda aka raba gado nasu maimakon ya je kotu ko ya je wajen malamai bai yi wannan tunani ba ya je ya ɗauki doka hannunsa ya je ya hallaka mutane a koda yake wasu na cewa akwai alamar shaye-shaye wasu na cewa ba da cikakken lafiya amma kuma mu muna tabbatar da cewa bincike ne zai ba mu amsa gamsashiya domin in baya da hankali ya yake sana'ar keke ya tuka ya nemo kuɗi ya kawo gidansa. kwamishinan ya ce da zarar sun kammala bincike za su gurfanar da matashin a gaban kuliya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari da wannan rahoto ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da dandalin x da ma instagram yanzu ko gasar filu da ci gaban labaran duniya yau laraba ne 'yan sandan ƙasar faransa ke farautar wasu gungun 'yan bindiga da suka kashe jami'an gidan yari biyu a wani hari da suka kai a wata babbar hanyar mota da ta kai ga arce wani mai laifin da ke alaka da kashe-kashen masu alaka da miyagun kwayoyi kisan gilla da tserewa da masu aikata laifin suka yi ya girgiza faransa inda hukumomi ke fuskantar matsin lamba kan su kamo waɗanda ke da hannu a harin waɗanda ba a kama su ba ministan cikin gida gerald dramanin ya shaida gidan rediyon rtl cewa sun sanya albarkatu masu yawa don gano ba wai mutanen da suka tsere ba kawai har ma da 'yan kungiyar da suka sake su a cikin irin wannan yanayi na wulakanci a ranar talata sama da jami'an 'yan sanda 450 da jami'an jandarmomi ne aka shirya domin gudanar da bincike a yankin arewa na yurai da kai harin in ji shi jami'an gidan yari biyu ne suka mutu a harin tare da jikkata wasu uku kamar yadda mai gabatar da kara a birnin paris lobacho ya sanar da yammacin jiya talata tafiyar da yana zuwa ne makonni biyu bayan da wani jirgin ruwan da ke tsaron gawar tekun philippines ya yi fama da igiyar ruwa daga jiragen ruwan china da ke tsaron gabar tekun kusa da sakafau shoal jirgin ruwan na philippines ya samu lahani yayin arangamar a baya dai bangarorin biyu sun yi arangama da juna a kusa da scappock shoal da thomas shoal na biyu wani yanki da ake takaddama a kai inda da gangan aka dakatar da wani jirgin ruwan yaƙi na philippines domin tabbatar da ikirarin tsibirin kan tekun da ya nutse. a gaida sarfilo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu ko bari mu leƙa jamhuriyar nijar. gwamnatin mulkin sojan kasar ne ta sanar da aniyarta ta mar da wuraren haƙo ma'adinai a karkashin gwamnatin ministan kula da albarkatun ƙarƙashin ƙasa na jamhuriyar niger usman abarshi shi ne sanar da hakan bayan ya kawo ƙarshen rangadi da ya shafe kwanaki yana yi zuwa filayen haƙan ma'adinan zinari da uranium waɗanda suke yankunan arewacin ƙasar da tsakiya ministan ma'adinan na nijar ya gudanar da ran gadin ne domin tantance hali da filayen haƙar albarkatun ƙasar ke ciki inda kuma ya tattauna da masu ruwa da tsaki a fannin domin taimakawa gwamnati wajen tsara sabbin dokoki da za su tabbatar da cikakken ikonta kan ayyukan haƙar ma'adinan wanda nijar ta mallaka ga dai hamid mahmud da ƙarin bayani a wannan rahoto. duk da kasancewar Nijar kasa ta hudu a duniya mafi arzikin samar da makamashi uranium ƙasar na ci gaba da zama cikin kasashen da ke fama da talauci abin da ya sayi hukumomin mulkin sojin ƙasar suka sha alwashin mayar da hakkin mallaka da kuma cikakken ikon kula da ayyukan haƙar ma'adinan ƙarƙashin ƙasa ga gwamnatin Nijar batun da suka bayyana a matsayin manyan manufofin da suka sanya a gaba makonni biyu ministan kula da ma'adinai na ƙasar Nijar ya shafi yana ziyara a jihar Agadez da ke arewacin Nijar da kuma wasu yankuna na tsakiyar ƙasar inda ake ayyukan ayyukan hakar ma'adinan zinare da kuma iranium ministan ya bayyana tsare-tsaren sabbin dokokin da za su tabbatar da cikakken ikon gwamnatin niger kan ayyukan ma'adinai da niger kin ta mallaka usman abarshi shine ministan ma'adinai na kasar niger ya ce wannan matakin zai tabbatar da maido da harkokin hakar ma'adinai karkashin ikon gwamnatin ƙasar kuma waɗannan sauye-sauye ga tsarin aikin hakar ma'adinai a kasar niger na da manufar kare hakkokin ƙasar da ma hana ci da gumin kasar da wasu kamfanonin ketare ke yi matakin dai na zama wani tsari da suke son su bi sannu a hankali wajen mayar da harkokin haƙar ma'adinai ga ƙasar domin tsarkake aikin haƙar ma'adinan. Ministan ya tattauna da dukkan masu ruwa da tsaki a fannin wajen tsara sabbin dokokin to sai dai kungiyar masu haƙar zinari a arewacin ƙasar na gani akwai buƙatar gwamnatin ta tallafa wa masu aiki da kuma sauraron su in ji Musa Bubakar jigo a kungiyar. Dole gwamnati ta kama mutane, dole gwamnati ta saurari waɗanda suke cikin aikin da su suka san wahalar da ake ciki da abin da yake zuwa ya kawo bisa wannan babban matsala in kuka dauka ga aikin zinariya aiki ne ake cikin duhu har yanzu har yanzu da wuya ka samu wanda za a da ya zamna cikin sahara kamar wadda mu duka muke yi sai ka je da ga matsalar ruwa ga matsalar rana ga matsalar sekirite ka je ka zauna kuma ta mahawarar buka ce tuni dai shugabannin al'umma a yankunan da ake haƙar ma'adinai a arewacin ƙasar Nijar ta bakin Iso Hussa suka bayyana gamsuwar su da matakin gwamnatin Lallai sun dauki mataki wanda za mu ce alhamdulillah sun ji kukanmu sun share mana hawaye saboda sun dauki decision mu ba abun da za mu ce sai dai babbar godiya zuwa ga gwamnatin. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne dai daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Haka zalika a jamhuriyar Nijar za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Shirin zamantake Masu sauraro barkanmu da warhaka, mu da sake saduwa a shirin zamantakewa, shiri da ke tattaro masu ruwa da tsaki don tattaunawa kan batutuwa da za su inganta mu ta hanyoyi daban-daban domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji. Zamantakewa, zamantakewarmu. A yau shirin zamantakewa zai yi duba ne da tasirin rubutu da karatu don samun ilimin da zai inganta zamantakewar al'umma. Da haka muke so mu yi amfani da wannan rana mu ji hankalin matasa ga muhimmancin yin rubutun da zai kawo haɗin kai, yin rubutun da zai kawo zaman lafiya da yin rubutun da zai kawo canji ga zamantakewar al'umma. Kawai dai ya kasance mu da muke rubutu mu rubuta abin da muka san cewa mu kanmu zai amfane mu. In dai mu rubuta abin da zai amfane mu to kenan zai amfani sauran al'umma ma. Rubutu da karatu a kowane harshe suna da matukar tasiri wajen fahimtar tarihi, lissafi, yanayin rayuwa da sanin yadda za a yi mu'amala da juna da ma samun ilimi a fannoni daban-daban. Shugaban kungiyar marubuta ta Jos kuma ɗan jarida Abba Abubakar Yakubu ya ce alkalami shine ginshikin samun haɗin kan al'umma. Mun lura cewa matasa akasari yanzu harkar social media ta ɗauki hankalinsu rubutun ma ba a yin shi da tsayi kuma ba karatu ake sai abin da zai jawo hayaniya ko kuma rabuwar kai. Da haka muke so mu yi amfani da wannan rana mu ji hankalin matasa ga muhimmancin yin rubutun da zai kawo haɗin kai Yin rubutun da zai kawo zaman lafiya da yin rubutun da zai kawo canji ga zamantakewar al'umma duniya tana ci gaba abubuwa da yawa na ilimi ana rufe su a littafi ne mun kuma ba ma karatu don haka afirka da najeriya za ta ci gaba da kasancewa a baya idan har matasan ta su rungumi ɗabi'ar karatu ba amma asarin marubuta da muke da su sun mai da hankali ne wajen ilmantarwa da faɗakarwa kuma bayan da muke fuskanta shine malamai ma a makarantu yanzu in za su ba da asamin ko aikin gida sai su ce a je a saboda ba za su a je ka nemi littafi kaza ba mu lokacin da muka karatu muna yara akan kawo littattafai makaranta a ce mu saya kuma a shi za mu karatu shi za mu aikin gida so yanzu wannan ya fara koma baya amma muna kokari mu ga mu da kungiyar masu malaman makarantu an samu wata fahimta ta yadda za a rika amfani da mu ana sawa a jarabawa ko kuma ana amfani da su wajen koyarwa akwai shugabanmu alhaji ado ahmad gidan dabino mon ya samu amincewar neko ta wani daga cikin littafin shi na wasan kwaikwayo malam zalimu wanda an sa za a gudanar da shi a wayek kuma za a koyar wa manyan makarantun sakandare saboda haka mun samu ci gaba kuma muna kan samu Idan ka duba matasa yanar gizo yana kusan bata ko kuma gurbata yanayin rubutunsu da kuma karatunsu. In ka duba ko a cikin Hausawa za ka ga in mutum zai rubuta gaskiya sai ka ga ya rubuta GSK wanda kusan za a ce ana gurbatawa ne kila sun zo nan gaba ma ba za su iya rubutun ba ta ya za ku karfafa musu gwiwa. wannan tambaya ta yi ta yi daidai da wata tattaunawa da muka yi kwanan nan inda muka bude ɗakin karatu a angorogo ɗaya daga cikin korafin da malamai da ɗalibai a wajen suka tayar shine a baya farko-farkon zuwan wannan waya akwai malaman da suka yi hasashen za a iya samun wannan matsalar cewa nan gaba yara ma ba za su iya rubuta wasiƙa ba saboda Ah, an saba da yin abbreviation takaita rubutu wajen aika sako kuma ko da a jarabawa malamai da dama bincike ya nuna cewa suna jin takaici ne da ɗaliban suke rubutu a takaice sai a rubuta cikin abbreviation wanda hakan yana faɗa da ɗalibi ko da ɗalibin ya zo mai ilimi amma wannan saboda tasirin hanyar iya aika sako ta social media ya yi tasiri a kwalwarsa ya mamanta yadda ake rubutu ko yin spelling na gaske akwai rubutu wanda ke fomar rubutu na tsari na kwarantarwa saboda haka wannan abu ne da za mu yi aiki da haɗin gwiwa tare da malamai mu cewa mun faɗakar da matasa ta hanyar biyun makarantu wajen faɗakar da ɗalibai da kuma yin bita tsakaninmu da malamai. Shirin zamantakewa Harshen Hausa ya kasance daga cikin manyan harsuna da ake amfani da shi wajen sadarwa ba iyaka a ƙasashen Afirka ba har a wasu ƙasashen Nasara da ke da ƙarfin mulki a duniya. Kan haka ne makaman Jos ta Arewa Malam Sani Mu'azu wanda ya kasance marubuci kuma mai gudanar da wasannin kwaikwayo da harsunan Hausa da Turanci ya ce faɗaɗa rubutu da harshen Hausa zai taimaka wajen fahimtar harshen a sassa daban-daban na duniya. Lallai kar mu da rubuce-rubucenmu ga mu kanmu kawai. Mu faɗaɗa da duniya za ta gani. harshen hausa harshe ne da ya kamata mu ɗaukaka shi wato mu haɓaka shi yadda duniya ma za ta fahimce shi ta fahimci irin al'adu na kirki da suke cikin wannan harshe kusan za a ce wato masu rubuce-rubucen ma gwiwansu na sanyi saboda kila za a ce masu karatun sun kasance suna karatu ta intanet wato babu yadda za a yi a kwatanta rubutu ta intanet da kuma rubutu daga littafi shi rubutu ta littafi yakan baka dama da 'yanci na ka shiga cikin rubutun ka tsinci kanka a wuraren da ba za ka kai ba shi ba shi da matsi a intanet in kana kana karatu ko kana rubutu amma data ɗinka yana tafiya zai sa ba za ka iya sakewa kamar yadda inda littafi ne za ka iya shiga cikin littafin ka ji kamar kana cikin rubutun ko abin da kake karantawa ba na yi amfani da ɗaya daga cikin wato shirye-shirye da muka yi kwana casain na yi amfani da shi don na wato mai da shi kamar alƙibla ta yadda mutane za su gane cewa rubutu shi ke haifar da duk wani wato creativity a duniya shi yasa muna daɗa ba mutane karfin gwiwa a dage da yin karatu daga littafi duk abin da ka ga ko an yi fim ɗin shi ka ci ai kaga fim ɗin ba kamar ka karanta ba duk abin da kuma zaka karanta ba kamar kai ka rubuta ba saboda haka a dage da karatu a dage da rubutu shi ma injiniya mansur salihu na kande makaman jos ya ce ya zama wajibi su fara tattaro kan matasa domin sanin muhimmancin karatu da takarda. Abin da ya sa kenan muka ga cewa ya zama wajibi mu fara tarurruka ire-iren waɗannan don mu dawo da hankalin yaranmu su komo kan ainihin abin da ya sa tarbiyya ake ta cewa ta taɓarɓare saboda ba su ɗauki ainihin yadda mu ko da yanayin yadda yake dai amma mu kam an tashe mu ne da tattafai a rubuce wanda za ka iya kafa hujja da shi a hannu karanta littafi a hannu yake sa ka ɗauka ka rike aka kamar yadda ake misali karatu Alƙur'ani kamar yadda muka faɗa yana tabbatar da documentin din history dinmu yadda yake shirin zamantakewa ne Aisha Sani Abdullahi mataimakiyar shugaban kungiyar marubuta a Jos ta ce ta mai da hankali ne wajen rubuta abubuwan da suka shafi mata. in dai marubuciya ta sa wa ranta da ta yi rubutun abin da ta san yana damun al'umma musamman mata ya kasance tana yawan yin rubutu a kai da kansu in sun ga labari kamar yanzu na fitar da labari na guda ɗaya sai na ɗauko wata matsala da yake damun wata mace a ranta irin ta kasa ma fitar da shi waje ta karanta dole za ta ba wa kawarta labari kuma kawarta za ta gani kawai dai ya kasance mu da muke rubutun mu rubuta abin da muka san cewa mu kanmu zai amfane mu in dai mu rubuta abin da zai amfane mu to kenan zai amfani sauran al'umma ma mafi yawan na rubuce-rubuce musamman ta bangaren mata za ki ga ana yin su ne kan soyayya da sauransu abinda da ya jibanci soyayya ba kya ganin kamar yanzu yadda tarbiyya matasa ya gurɓace kuma da hankali game da irin illolin shaye-shaye da sauransu da zamantakewa tsakanin mata da, da mazaje da kuma al'umma ma gaba ɗaya. eh to yanzu gaskiya kai ya waye ba a cika yin rubutu zalla akan bangaren soyayya ba akan yi rubutu akan abubuwan da ya shafi rayuwar al'umma ne musamman ma ga matan na ce abin da ba za su iya fitowa su faɗa ba da ma maza akwai abubuwa shi kanshi da ya zaɓi maza irin ba za su iya fitowa su nuna wa duniya cewa suna da wani abu da yake kalubalantar rayuwarsu ba kamar gazawa ne to ta hanyar rubutu da iya fitowa da shi a nan kuma wani da iya samun kwarin gwiwa har ya samu mafita ga matsalar shi Babban matsalar da ake samu shine waɗanda za su karanta wannan rubuce-rubuce da kuke yi ganin yadda yanzu yanar gizo ta kwashe duk eh, matasa musamman har da mata ma ba su da lokacin da za su zauna su yi wannan karatu. Kina ganin kamar yana taimakawa ku wajen cimma burin abin da kuka yi wannan rubutu a kai? Eh to gaskiya ai kamar yadda yanar gizon ta ja mutane to sai ta ja marubutan ma. Ana buga littafi amma yanzu an fi rubuta littafi a online an buɗe yawa shafi wanda ya danganci irin zallan labarai ne ake rubuta na hausa ko na turanci to da yawa yawanci mata suna samu kuma in muka gama littafi irin ana samun masu youtube channel suna siya in suka siya da su mai da shi audio yawanci za ki ga wasu masu mai da shi sana'a su irin mazan nan matasa suna daurawa za a je shagon su ana turawa amma tun lokacin da kuka fara wannan rubuce rubuce kuna ganin kamar ana samun waraka wajen abubuwan da kuke rubutawa eh gaskiya babu laifi ana samu tunda ko ni zan yi rubuta labari zan fitar wata za ta zo tana nema ta ce min eh ta ga wani abu a cikin littafi na kuma ta yi amfani da shi sannan kuma ya fito da mu a nan garin Jos tunda da ina tunanin ma ba a magana wasu marubutan Hausa a garin nan amma fito. kungiyar nan a hankali a hankali an fara sanin cewa eh akwai kungiya ta marubutan hausa Daga ƙarshe dai Malam Ibrahim Abdullahi Muhammad ɗalibi a sashen kimiyyar siyasa a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya jaddada ba da ƙwarin gwiwa ne ga marubuta littattafai. Ba za a taɓa haɗa rubutu da abin da yake a kimiyya ba ta fasaha domin duk wanda ya ga dama yana iya rubuta abin da ya ga dama kuma ya haska kanshi a kamara kuma ya watsa ba ya editin ba ya ɓatanci ga wanda yake so ya faɗa abin da yake so abin da ya saba addini al'ada da duk wani abu da ka sani. da ya zama na za a yi dogaro da abubuwan da suke social media ne a karantu a karantar da yaya to tilas za a samu gurɓatacciyar al'umma kowace hanya hukumomi za su shigo lamarin eh, bayan an yi rubutun a karfafa marubutan a shigo a tallafa musu ta bangaren tattalin arziki a tallafa musu ta bangarorin shawarwari ai gwamnatin tarayya duk bajet ɗin shekara tana da kuɗin da take warewa don siyan littattafai sai dai marubutan arewa ba su cika karkata wajen rubutu akan irin abin da gwamnatin take siyawa ma'anan abin abin da za ta siya ai sai abin da kake so za ka siya. Al'adu Jama'a masu sauraronmu a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ja birki sai wata laraba idan Allah ya kai mu zan dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya. To mazalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka aiko mana. Za fara ne da wannan sako da ke cewa kisan gilla tare da raba dubban fararen hula da gidajensu da ƙasar Isra'ila ke yi a zirin Gaza abin tar da Allah wadai ne da tsabar zalunci. Muna roƙon Allah ya kawo musu ɗaukin gaggawa amin daga Isun Dila Faki. Wannan sako na cewa salam VOA Hausa. al'ummomin jihar kaduna da katsina da kuma zamfara muna taya ku addu'a allah kawo muku cikakken tsaro da kwanciyar hankali a jihohinku da ma najeriya tamu baki daya amin daga malam umar kamba ya wuri da salihu tanimu sarkin noma ya wuri sako na gaba ya fito ne daga mahmud salu kauren na moda jihar zamfara ya ce muna roƙon allah ya kawo muna ɗaukin gaggawa a ƙaramin hukumar mulkinmu ta ƙaura na moda a yayin da 'yan bindiga ke ci gaba da kai hare-hare a sassa daban-daban na karamar hukumar domin ko an wayi gari safiyar yau laraba 'yan bindiga sun kaddamar da farmaki a unguwar sabon garin kaura inda suka kashe mutum ɗaya tare da yin garkuwa da mutanen da har yanzu ba a gama tantance adadinsu ba tabbas al'ummar mu na zama cikin zulumi da fargaba allah ya muna maganin duk abin da ya fi mu To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken na shirin halartar bikin shimfiɗa furanni a yau laraba a birnin cape tare da ghana da ministan harkokin wajen ƙasar dimitro kuleba a wani bangare na ziyarar nuna goyon bayan amurka ga ukraine a daidai lokacin da sojin ukraine ke fuskantar matsin lamba daga rasha a gabashin ƙasar. Muna tare da ku a yau, kuma za mu ci gaba da kasancewa tare da ku har sai an tabbatar da tsaron Ukraine ikonta da ikon zaɓar hanyarta in ji Blinken yayin jawabin da ya yi a yammacin ranar Talata. Ƙungiyar tarayyar Turai ta yi kira ga Isra'ila da ta kawo ƙarshen hare-haren da sojinta ke kai wa kudancin birnin Gaza na Rafa, inda ta bayyana a yau larabaciya farmakin na kawo cikas ga ayyukan agajin jin da kuma kawo ƙarin mutanen da ke rasa matsugunansu da yunwa da kuma wahalhalun mutane. sanarwa da babban jami'in kula da harkokin waje na kungiyar eu joseph borrell ya yi ya lura da 'yancin da isra'ila ke da shi na kare kanta amma ya ce dole ne isra'ila ta bi dokokin ƙasa da ƙasa da kuma kare fararen hula To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariyan idan kuma Allah kai mu da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham wacce ta shirya ta bada umarni da ma injiniya mu Mr. Patrick. Baba ya ko makeri ne nake sallama da ku a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe. Salamu alaikum.